za mu so mu ji a ba mu saƙon da wannan hudu ba ta kunsa a shi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wasalatu wasalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. mu a wannan rana ta kalli wato rayuwa da mutuwa da kuma tabbatar da e a cikin kabari akwai azaba akwai ni'ima don haka sai hudubar ta yi la'akari da ayar da ke cikin sura mai lamba hamsin da biyar suratun rahman inda Allah ya ce kullum alaiha alaihafa duk wanda ke doron ƙasa zai ƙare to sai hudubar ta kalli ƙila wani ce abto ashe abin ma wanda ke doron ƙasa ne ina wanda ke cikin teku ina wanda suke rawa a bishiya dabbobi ina halittun da ke samaniya sai muka ce tsaya ai ƙorani sashi na fassara sashi ne kullu yawmin qulubun qalbi cikin suratu ali imran Allah ce to sai magana kan karewar duniyar nan kowa zai tafi sai yi shi to bayan an mutu sai me sai kabari to sai ta kalli a kabari akwai azaba a kabari kuma akwai ni'ima to tunda akwai azaba akwai kuma ni'ima akwai waɗanda suke inkarin wai akwai azabar kabari to muka nuna ma duniya cewa a'a a kabari akwai azaba akwai kabari akwai ni'ima ko mun kawo dalili Allah ta'ala ya faɗa misali in ka karanta aya ta 93 a cikin sura mai lamba shida. Allah tabaraka wata'ala yana cewa walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzun azab al Allah ce ina ma da zaka ga azzalimai kafirai lokacin mutuwa mala'iku na ce ku fito da ku kawo daukan naku sun mika hannu ku kawo suna cewa da su a yau za a muku azaba malamai suka ce da Allah ya ce a yau ana nufin a kabari ne ya tabbatar maka da azabar kabari na biyu hudubar ta kalli yar uwar wannan aya a cikin sura mai lamba 40 suratul ghafir aya ta 45 da shida inda Allah ta'ala ke cewa wato annaru yuraduna alaiha gudun ashiya haka za a ringa faretin fir'auna da mutanensa akan wuta sai ce wa yawma taqumu sa'a ran tashin kiyama kuma adkhilu ala fir'auna ashad al'azab kenan ranar kiyama za a ce to ku shiga wuta amma yau kullum ana faretinsu suka ce gina kabari ke sannan kudu ba kuma don tabbatar da akwai azabar kabari Allah tsare mu ya kare wani hadisi mai lamba 216 Bukhari ya da shi a wuri guda biyar inda annabi yana tafiya sai ya ji mutane biyu na kusa a kabari sai annabi ya tsaya ya yago tangar dabino ya kafa akan kowane kabari ce ana musu azaba ne wannan yana fitsari baya wankewa ɗaya kuma annami ne su ba tsoka komai bane wannan akwai manufar ita wannan hudu ba domin tabbatar da aƙidar akwai wannan ta sai aka waye gari a gari irin kano garin addini garin ilimi garin malam garin sarauta garin mulki ko da mai kazo mun fika wannan karin ba alfakari bane ne ma ce Allah ya maka kano to akwai wanda kila suke sha'awar su har gitsa zama lafiyar ka, aka samu wasu suna inkarin azabar kabari saboda sun raina sahabbai ƙwarƙwaro fitina ƙirƙiro fitina wanda dukkanin malaman kano a dukkanin ɗariƙun da muke da sun yi inkarin abin da ake yin musun hadisi a faɗi zantuttuka na ɓatanci game da manzan Allah da sunan kuma an wa ake karewa duniyar karatu ba haka yake ba to sai hudu ba ta yi jinjina ga malaman kano da suka tashi tsayin daka kowa ya ba da gudunmuwarsa mu haka muke a kano ko lokacin tabbatar da shari'a haɗuwa muke lokacin shari'a yi dukkaninmu mu haɗuwa muka yi mu zauna tare saboda tabbatar da maslaha ta garinmu da ƙasar da yanke misali to da ka malaman kano sun cincinci yabo da jinjina kan tashi tsaye su la wannan fitina da take so mu da muka san abin da ba lokacin ta tsine. ai za mu yi bakin cikin fitina ta shi a kano sai mun san ta tsine ai tun 1980 muna yan primary mun ga abin da ya faru da haka dole mu yi tsayin daka mu hana wani abu ya faru na banna sannan dole kai jinjina ga gwamnati domin ko da malami sun yi magana ai ba ko da zarta zuwa a hannunku to kaga inda ake samun hukuma ta zamanto mai manufa kenan mai kallon alƙiblar musulunci da ɗaukan mataki a dakile saboda ka hudubar ta yi jinjina ta yi yabo ta yi godiya ga Allah tuku sannan ga jagororin mulki da suka ɗau mataki na dakile wannan fitina da hana wannan tashin hankali da wasu ke son su haddasa saboda neman abin duniya wannan a takaice a dunkule a cure wuri guda sakon bar kenan amma mun ƙara da cewa kensa kuma gwamnati ta kalli wanda ya zagi annabin nan a baya tantan aika da shi inda ya kamata aika da shi me kuke jira me za a iya muku Yadda kuka ɗauki wannan wancan da ma da shi ko za mu ci gaba da muku da muna goyon bayan ku akan ku tabbatar da abin da kishi ne da ni wannan ba lokacin faɗaɗawa abin da kudu ta kunsa kenan kuma yan ARTV Allah ya saka muku da dukkanin yan uwa Allah ƙara ma Kano albarka da sarakunan mu da shugabanmu na siyasa da masu arzikin mu da malaman mu da almajirai Allah kaɗai mana fitina. Allah ya samu dace. Barakallahu fiikum. English bulletin we like to have the summary of the ceremony you deliver today. yeah, in the name of Allah, the ever gracious, the ever merciful. Allah's blessings are upon his prophet, uh, his companion, and all those who maintain his way in goodness till end of time. The sermon or the sermonization today dealt with a lot of issues, but principally talking about that this life has a terminal point. It's going to come to an end. Allah says in chapter number 55, every living entity shall come to an extin extinction. Hmm. Everything on the face of the earth. Somebody might say, well, if it is those on the face of the earth, what about other mortals? I say, read Ayah 185. Allah says, Kullu nafsin, every soul. Now, the aim of this khutbah is to link this to another concept. The concept that the, the punishment, the chastisement is there in the grave. Here come some people in Kano claiming to be knowledgeable, trying to ignite the conflagration of fitna in this great city, the mother of northern cities, Kano, you know, castigating the companion prophet, attacking the Sahaba, trying to falsify what we have been holding to be sacrosanct, trying to lay negative claims on Bukhari and Muslim without even knowledge. Okay, just because I want to be known, I want to be leader, I want to be applauded, I want to be appreciated, I want to be whatever. That is Khalif to Arab. Be different so you may be known. That is our belief. Now we talk, the khutbah looks at this as a very, very critical issue. And the khutbah also presses the government for a timely decision taken by the Executive Council to douse a fitna. Fitna, a trouble, is always at least. Allah puts his own condemnation on those trying to bring it out or up. So the government decision is timely, relevantly, timely, timely, relevant, I can assure you. So the khutbah looks at this important decision taken by the government so that anybody wanting to cause fitna definitely appropriate rules are there to deal with him adequately and I do believe also justly, not extrajudicially. This summarizes the message of the khutbah, asking Allah to bring salam, peace, stability in Kano, in Nigeria, and all other parts of the Muslim world. That summarizes the message of today's summarization. Wallahu alam wa bihi tawfiq.